A jawabinsa ga 'yan Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya zama wajibi ya yi magana da 'yan ƙasar. bayan korafe-korafe da ya samu daga ɓangarori daban-daban akan yanayin da ake ciki a ƙasar, da kuma ganawa da ya yi da manyan hafsoshin tsaro yana mai gargaɗi ga marasa kishin ƙasa, da ke amfani da damar masu zanga-zangar lumana na 'yan sas domin cimma manufa na daban da su guje wa ci gaba da yin hakan. It has become to address you having heard from many concerned Nigerians and having concluded a meeting with all the security chiefs. I must warn those who have hijacked and misdirected the initial, genuine, and well-intended protest to some of our youth in parts of the country. Shugaban ya kuma bayyana rashin jin daɗin sa game da rahoton da ya samu a ranar Litinin na yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga yana mai cewa 'yan Najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar sashi na 40 ya tanadar ba tare da takewa sauran 'yan ƙasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba. On Monday 12 October, I acknowledge the genuine concerns and agitations of members of the public regarding the excessive use of force by some members of SARS. The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens as enshrined in Section 40 of our Constitution. Shugaba Buhari ya bayyana damuwa matuƙa kan rasa rayuka da dukiyoyi yana mai jan hankalin ƙasashe makwabta da sauran ƙasashen duniya su rinka bincike domin gano gaskiyar lamarin da ke faruwa kafin su ɗauki matakai cikin gaggawa inda ya roƙi matasa masu zanga-zanga su yi haƙuri su runguma zaman lafiya kuma gwamnati za ta aiwatar da dukkan buƙatunsu da suka mi

ya fito da ita ya nuna ta amma kuma ya yi daidai da bai kamata wasu tsirarai su shiga su dinka cutar da mutane ba in a fahimta ta fa akwai mutanen da dama ko me zai ce in ɗauko mutanen da suka yi laifin nan gaba ɗayan ban ɗaya tara su gaba ɗaya musu hukunci a yau na tabbatar maka sai sun yi fitinan nan wallahi wasu ɗansu mutane ne da suke daga gefe ko sun saka siyasa ko sun saka son zuciya ko wani ɓangaranci wannan shine ina ganin abin da yasa ba su gamsu da shugaban kasa amma duk mai hankali ya kamata sani ba abu ne da an bata da amma an ce bata shi ake cikin sauki amma gyara zai na daukar lokaci ina ganin ya kamata mutane su yi wa kansu kyamu lele su saurari abin da shugaban kasa faɗa mamba a kungiyar matasa arewacin Najeriya Usman Ma'azu ya bayyana nasa ra'ayi akan jawabin shugaba Buhari amma wannan haƙƙi ne na gwamnatin tarayya kuma ta biya wa ɗan ƙasa buƙatunsa matuƙar cewa bukatun nan nasa bai sabawa wa doka da shari'a irin ta Najeriya ba musamman tun wannan abin da take magana a kai don kusan a kowane lokaci idan ta yi wannan maganan bata bibiya ya abin an tabbatar da yiwuwarsa ko ba a tabbatar ba kawai ta faɗa ne kawai wannan ba sabon abu ba ne dama an saba ba saboda a kullum shugaba idan ya fito ya magana mukan mu matasa ko kuma wakilai na matasa mukan fito mu janyo hankalin matasa na cewa a bawa gwamnatin dama a gani ta tabbatar da abin da take cewa za ta yi yanzu abin jira a gani shine yadda matasa za su ɗauki jawabin shugaban halima abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.